nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shidda ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ishirin da biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi kitabul itq Bismillahi rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kitabul itq littafi na yanci babun filaitiki wa fadli babi game da yanci da kuma falalan yanci din wa qawlihi ta'ala da inda Allah ta'ala ke cewa fakku raqaba wato falakata hamal aqaba me ya sanya ba za ka shiga cikin ko ba za ka hau tudu mai wuyan hawa ba wa ma azara kamar aka ba me ya sanar da kai menene tudu mai wuyan hawa sai aka ce fakku raka ba ne yan ta wuya tudu ne mai wuyan hawa mai ma'anar tudu mai wuyan hawa ba kowa zai iya hawa wannan tudun ba kenan ba kowa zai iya sanya dukiyansa ya kashe dukiyansa wajen yan ta wuya ba sai mutumin da Allah ya zaba sai mutumin da yake da karfin imani ga Allah subhanahu wata'ala shine zai iya mai zai iya hawa wannan tudu mai wuyan hawa din shine fakku raqaba ta wuya au mai au hamu fi yawmi bi mazaba ko kuma ciyarwa a cikin wani yini ma abocin yunwa mutane suna cikin yunwa Ka yi amfani da dukiyan da Allah ya baka ka ciyar da su to shi ma wannan tudu ne mai wuyan hawa ba kowa zai iya hawan shi ba an gane kamar irin halin da muke ciki yanzu ko wato ana cikin yunwa ana cikin wahala ka yi amfani da dukiyanka wajen ganin ka taimaki dan uwanka wanda ya shiga cikin tsanani na rayuwa yatiman za maqraba ka ciyar da wa ka ciyar da maraya ma'abocin zumunci ma'abocin kusanci au au miskinan za matraba ko kuma miskini ma'abocin ainihin wato kaskanci wanda yake ya faɗi ƙasa kan a turbaya misali na'am haddasana ahmad ibn yunus haddasana asim ibn muhammad qala haddathani waqil ni muhammad qala haddathani sa'id ibn marjana صاحب علي ne sosai قال kwal. لي ابو هريره رضي الله anhu. Wato ابو هريره رضي anhu ya ce da ni? قال النبي صلى الله عليه وسلم tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ayyuma rajulin a ta samra'an Musulman. duk wani mutum wanda ya yanta mutum musulmi istanqadha Allah bi kulli udwin mirhu udwan minhu min an Allah zai ƙwata da kowace gaba daga cikinsa, Allah zai ce ci ainihin wato gaba wato kowace gaba daga cikin wannan bawa din Allah zai ce shi gaban shi wannan wanda ya ceci bawan daga wuta an gane iya yawan gabobin bawan nan da shi ne Allah zai kwace zai ceci ainihin gaɓansa daga wuta na'am qala sayyid ibn marjana sayyid ibn marjana ya ce Ban talaqtu bihi ila ali ibn husayn sai na tafi da shi zuwa ga jikan manzo sallallahu alaihi wasallam ali ibn husayn radiyallahu anhu فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد الله a lokacin nan sai Aliyu bin Hussein radiyallahu anhu sai ya dumfaru wani bawa nashi qad adahu bihi Abdullahi bin Ja'far 10000 dirhami wato wanda Abdullahi bin Ja'far ya bashi ainihin dirhami dubu goma cewa ya bashi wannan bawa din au alfa dinari ko ya bashi dinari dubu ba a taƙa sai ya yanta shi an gane ku ya ba da dinari dubu ya karɓe shi ya yanta shi saboda ya ji mai saboda ya ji falala na yanta bawa an gane ku ya kashe kuɗi mai yawan gaske ya siyi wannan bawa kuma ya yanta wannan bawa ɗin an fahimci wannan ku to kaga yadda magabatanmu suke yi wato duk abin da shari'a ya kwaɗaitar ya nuna lallai akwai falala lallai akwai lada to suna dagewa wajen ganin cewa sun yi shi an gane ku musamman abin da ya shafi ta wuya na'am na'am a kwarai da babu ayyur riqabi babi wani yanci ne fi. a cikin yanta bayi ko ba musulunci ya kwadaitar a yanta wuya ba to wani yanci ne fi حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروه عن ابي عن ابي مراوي an abi zarin radiyallahu anhu qal an karbo daga abizar zar al-gifari Allah ya kara masa yadda ya ce ta'altu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ayyul amali afdal na tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam wai wani aiki ne yafi falala sai ce imanun billahi wa jihadun fi sabili yace shine imani da Allah da kuma jihadi a cikin daukar kalmansa qultu fa ayyu fa ayyu rikabi Na ce to a wajen magana yan tabayi wani yan tabayi ne ya fi. qal sai ce alaha samanan wa an anfasuha inda Ya ce wanda ya fi daukaka wajen kudi wanda ya fi tsada wajen kudi in ka yan tabawa wanda ya fi tsada wajen kudi sannan wanda ya fi muhimmanci wajen mutanenta abin ji wannan ka zo kaga wannan bawa din wato yana da tsada wajen kudi sosai sannan kuma mutanenta sun ɗauke ta da muhimmanci ko sun ɗauke shi da muhimmanci misali shi wannan bawa ɗin ku fahimce ni wato kaman irin misali a ce za ga wani bawa asalin shi daga injiniya ne shi ƙwararre ya iya ƙere-ƙere wani bawa ƙwararren likita ne shi wani bawa soja ne sosai ya iya yaƙi ko abin da ya kama da wannan to yana dai da wani ƙwarewa na sana'a an gane wannan ko eh. to irin wannan ko misalin wani bawa professor ne ma wato a su, sai ya zamanto wato yaƙi ya ci shi an kama yaƙi ya ritsa da shi an kama shi misali to irin wannan bawa kaga yana da tsada wajen kuɗi sannan yana da muhimmanci wajen mutanenta gane to ƙarƙashin nan malamai sun yi gwajin fahimta idan ga bayi guda 20 musulmi ne guda 20 nan ga su nan an gane ko ga kuma bawa guda ɗaya bawan nan guda ɗaya musulmi wato ya fi wa'annan musulmi guda goma tsada to wanne ne ya kamata mutum ya yanta eh ga musulmi wajen guda goma gaba ɗaya duka ba su wuce biliyan ashirin ba su goma nan shi kuma shi kaɗai ya kai miliyan talatin a gane? to shi ne aka tambayi annabi a nan wajen cewa a cikin yan tawiya wanne ne ya fi daraja sai ke cewa an faso ha inda ahaliha wanda ya fi tsada wajen mutanenta ko a alaha samanan wanda ya fi tsada ga kuɗi kuma wanda ya fi muhimmanci ga mutanenta kenan wanne ne za a yanta wannan guda ɗaya za a yanta guda ɗayan nan ya fi guda goma nan gaba ɗaya tsada ya fi guda goma nan muhimmanci a wajen masu ita to shi za a yanta na'am qul fa in lam af'al to sai ce to ya rasulullah idan ban aikata ba ko kuma idan ba ni da kuɗin da zan iya aikatawa ya zan yi sai ce to in bai'an aw tasna'u li akharak yace zaka taimaka ma mutumin da yake tozartacce mutumin da ya tozarta an gane a cikin wasan nuska to inu an. za ka taimaki mai sana'a mai sana'a ne amma kuma ba ya samun kuɗi yadda ya kamata tu'inu swani'an na uli li Za ka taimaki mai sana'a ko kuma za ka yi sana'a wato ka taimaki akhrak wawa shi shi ne wanda duk sana'an da ya dauka baya iya kwarewa kan shi ya je ya koyi tela ya kasa iyawa ya koyi ainihin kanikanci ya kasa iyawa ya koyi kafinta ya kasa iyawa ya je ya shiga boko ya kasa iyawa duk sana'an da ya koyi ya yi za ka ga daga ya fara sai ga ya bari ba zai iya ba wannan shine akhraq to idan mutum ya zamanto haka halittar shi yake duk sana'an da ya yi baya kwarewa a cikinsa to ka taimake shi tunda irin wannan mutumin zai zamanto hanyar samun kuɗi ya masa wahala ko ka taimake shi ka ringa bashi zakka kana bashi sadaka domin a dan taimake shi a ɗaga shi sannan kuma nan tu'inu swani'an malamai su yi magana kan wannan ka taimaki mai sana'a an ce idan ya zama to wannan a yana sana'a yana samu amma kudin baya isansa to wannan kuma baya sana'a kwata-kwata bai ma samu sana'a ba balle wanne ya fi dacewa a taimaka ma shi da ce wanda yake da wanda yana da sana'a shi ya fi dacewa a taimaka a ƙara ɗaga shi saboda idan ya samu nan gaba ya taimaki wani ku fahimci wannan ai yana mutumin da ya kama hanyar samu a wajen wasu malamai shi ya fi cancanta a taimaka ma saboda ya kama hanya don a ɗaga shi idan an ɗaga shi to masha Allah shi kuma zai ɗaga wasu nan gaba an fahimci wannan ko yanzu mutum ne yana karantarwa a makarantar boko yana karantarwa a firamare shin ya halatta ba shi zakka tisha yana ba wani ya ce a a albashin shi ne kawai na albashin da aikin nashi <laughs> a ya za a albashin ya taru in dai wannan albashin ne mai karantarwa to wannan albashin ba zai taru ba sai dai in zai samu kuɗi a wani waje an gane ya shiga cikin inna masu da ƙatu lil fuqara yana daga cikin fakirai wanda ya halatta a basu zakka teacher teacher primary teacher secondary an gane sai dai lecturer shi lecturer wannan sai dai shi ya bayarwo tunda lecturer zai iya zai iya amfani wato zai iya yin zai iya ɗaukar hidiman kansa har yadda ajiye wani abu ba laifi an fahimci wannan to saboda haka shine ce tuqnan tu'inu dha'ian ka taimaki mutumin da ya tozarta mutumin da ya wulaƙanta, ko kuma ka yi sana'a don ka taimaki akhirak wanda yake wawa na'am qala fa in lam aqal sai ce to idan ban aikata ba idan ban samu ikon yin wannan abu ba qala tada'un nasa min ashar yawa idan baka samu ikon duk wannan aikin ba to ka tsara kanka daga yin sharri ga mutane ka tsara kanka daga yin sharri ga mutane shi ma wannan sadaka ne wato duk yadda za ka yi kada ka cutar da wani an gane ko to yin wannan kokari yin gwagwarmaya don kada ka cutar da ɗan uwanka musulmi shi ma wannan za ka samu lada amma da sharaɗin ka yi haka da kyakkyawan niyya ba wai an fi ƙarfinka ba ne akwai mutumin da yana so ya cutar da mutane amma ba zai iya ba saboda rauni gare shi amma wannan yana da iko ya cutar amma ya kare kanshi daga cutarwa din to wannan sadaka ne an gane wannan ko wani wani ya san hanyoyin da zai bi na mugunta ya cutar da mutane akwai hanyoyi daban-daban misali ina fatan gane to amma shi sai ya kokari ya kare kanshi bai cutar da mutane ba zai iya zuwa yau mutane sata zai iya zuwa yau mutane fashi zai iya zuwa kamar yadda wasu suka ta yi a kano wata rana wani lokaci kawai suna wuce wasu ga mota sai zuban kama motar wuta su tsara gaba kawai zuban kama mota wuta kawai su wuce abinsu kaga ai suna da iko su cutar din akwai hanyoyi daban-daban za ka iya cutar da mutane ko wani zai zuwa ya ga tayin mota kawai sai ya sace kawai a hankali shi ya kwanta inda in za ka shiga mota insha Allah zai tsaya gefe yana kallo in za ka shiga ka shiga motar kenan sai ga mota ta yi faci ko ta sace dole sai ka cutu ko sai ka tsaya ka buga iska anan an cuce ka anan an dan sama bakin ciki da damuwa misali ko to irin wannan dai ya zamanto kana da ikon cutarwan amma ka tsare kanka daga cutar da mutane saboda Allah to in ka yi haka ka samu ladan sadaka fa inna sadaqatu tasaddaqu biha ala nafsi lalle sadaka ne wato kai sadaka da shi ga kanka kaga wannan hadisi ya nuna mana muhimmancin yanta wuya ko sai dai mu a wannan zamanin babu bayan da zamu yanta sai dai muna jin labarin shi ne kawai mun karanta ne a karance yanzu nan gaba idan Allah ya sa ka samu jihadi har ya sanya muka samu bayi to mun karanta a cikin sahih bukhari yanda ake yan tabawa da kuma irin falalan da ke cikin yan tabawa Allahu a'lam na'am masu zuwa gidan yari da azumi suna eh masu masu zuwa gidan yari suna suna fitar da prisoners su masu sun samu lada shi ne daidai da ayan nan wa yudhimuna ta'ama ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira suna ciyar da abinci suna kan san abincin suna ciyar da miskinan miskini da kuma yatiman maraya wa asira da firzinan yaki asir shi wannan ba bawa bane ne firzinan yaki ne wanda an kama shi an kulle shi a kurkuku an gane to irin wannan ka yanta shi zaka samu lada shi ma mai girman gaske eh ma yustahabbu min al-ataqati fil kusufi aw al-ayat babu abinda aka so na yanci a lokacin kusufi na rana ko kuma lokacin ayat wato kusu na ce ayat kusufi na rana ya shiga cikin ayat kusufi na wata girgizan ƙasa da dai duk irin abin da ya shafi wannan idan irin wannan idan girgizan ƙasa ya zo ko an samu kusufi sai mutum yana da bawa sai yan tashi to insha Allah shi ma wannan akwai falala na'am حدثنا موسى بن مسعود حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر an asma بنت abi بكر رضي الله عنهما an karbo daga asma'u binti بنت bakar Allah ya kara mata yadda ta ce amara annabi sallallahu alaihi wasallam bil ataqati li usubi sham manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yanci a lokacin kusufi na rana idan an samu wannan kusufi na ranan wato idan muna so Allah ya gafarta mana kuma a lokacin nan Allah ya kwarage wannan rana din to mu yanta bawa in muna da shi shi ma wannan akwai falala a cikinsa ta ba abu aliyu an dawardi an hisham ko haddasana muhammad ibn abi bakarin haddasana as-samun haddasana eh. hisham an fatima bint al-munzir ana sama bint abi bakarin radiyallahu anhuma qalat eh. kunna nu'maru inda al-khusus bil ataqa eh wato an karbo daga asma'u bint abi bakar radiyallahu anha take cewa mun kasance ana umurtan mu a lokacin kusufi. mu ringa yanci na ka samu kusufi to kaga duk wannan bukhari ya ce kusufi shams da na kamar da aya to duk abin da ya shafi aya inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukawifu Allahu bihi ma ibada ko to duk abin da ya shafi irin wannan girgizan kasa ne da ire-iren wayannan duk gaba ɗaya mutum ya ringa yanci na'am babu ne za a taka abdan bayna sunayni aw amatan bayna shuraka babu idan mutum ya yanta bawa tsakanin mutane biyu bawa ne wanda mutane biyu suka mallake shi ko ya yanta wata baiwa tsakanin abokan tarayya mutane da yawa suka mallaka sai shi ya yanta to yanzu ya za a yi a ce kamar ku uku ne kuke da bawa sai kai ka yanta ɓangarenka to sauran ɓangarorin ya za a yi da su حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم an abihi radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga salim daga mahaifinsa Allah ya kara masa yadda daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce man ataka abdan bayna tsnaini duk wanda ya yanta bawa tsakanin mutane biyu bayan kana musiran wima alaihi thumma yu'tak idan ya kasance mawadaci ne shi wanda ya yancin an gane ko sai a kimanta mai sauran sannan sai a yanta shi kaman bawa ne aka ce miliyan uku ne shi bawan kiman bawan miliyan uku ko mutane uku suka siye shi kowa ya bada miliyan ɗaya wajen siyan bawan hmm? sai shi ya yanta ɓangaren shi nawa kenan miliyan ɗaya saura miliyan biyu ko eh. to shi ne aka ce to in ya kasance mai kuɗi ne shi sai a kimanta mai sauran abin da ya rage miliyan biyun sai ya biya sun mai yi utar sannan sai a yanta bawan haka ake yi shi wanda ya yanci na farko din nan a kimanta mai bawan ya biya gaba ɗaya bawan ya tafi abin shi na'am حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك na Malik, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما an karɓo daga Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce man a'taqa shirkan lahu fi abdi duk wanda ya yanta tarayya nashi na bawa fa kana lahu malun yablugu samanan sai ya kasance yana da kuɗi wanda kuɗin nan ya kai kuɗin da zai iya yanta bawan gaba ɗaya yana da miliyan uku kenan umal abdu alaihi da adalin. sai a kimanta bawan a gare shi kima na adalci bi ma'ana hancin kima na adalci kada a yi masa kada a yi masa tsada a zo a ƙara miliyan miliyan biyu ne sai a ce miliyan biyu da ɗari biyar a'a kawai wato a kimanta mai kima na adalci babu ƙari akan haka فأعطى شركاءه حصصهم وأعتقى عليه الأب sai ya baiwa abokan tarayyarsa rabansu sai bawan ya yantu a gare shi wa illa faqad ataka minhu ma atak to idan bai da kuɗin ba ya zama to miliyan ɗaya kawai gare shi shine wa illa in ba haka ba faqad ataka minhu ma ataka abin da ya yantu daga bawan ya yantu kenan bawan ɗaya cikin uku na bawan ya yantu one na bawan ya yantu yanzu sora tutat yanzu kenan za a raba ainihin kwanaki uku ne rana na farko yana da yancin kanshi kwanaki biyu zai zama bawa yana hidima ga iyayen gidansa an gane ku? na'am da sana ibn isma'il ana abi sama, an umayyadillah an nafi an da umar radiyallahu anhu wa qala na'am qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ataka shirkan lahu fi mamlukin duk wanda ya 'yanta bangaren shi tarayyarsa game da bawa fa alaihi itquhu kullu in kana lahu malun yablugu thamana to ya zama wajibi a gare shi ya 'yanta shi duka in ya kasance yana da dukiya wanda ya kai kudin bawon gaba daya fa in lam yakul lahu malun yuqawwamu alayhi qimata adl idan ya zama to ba shi da dukiya sai a kimanta mai shi ƙima na adalci fa utika minhu ma atak sai a yanta abin da ya yanta daga cikinsa kawai kamar yadda muka yi bayani na'am haddathana musaddad na bishir, an la ikhtasara hmm. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن كربو دقى عبد الله بن عمر الله يقارى مسيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى من زل ديرا صلى الله عليه وسلم ياتي من آتق نصيبا له في مملوكه دوان دي إيه تبنغرنش كسنشي نباوا أو شركا له في عبد دوان دي إيه تتاريا سكا نباوا وكان له من المال ما يبلغ قيمته sai ya zamanto yana da dukiya wanda dukiyar nan ya kai kiman bawa din ma ya kimata hu bi kimati al adal. wanda ya kai kiman bawan kima na adalci wa huwa atikun to ya zamanto yantacce sai ya bada wannan kudin kawai ya ta bawan gaba daya ala nafi sai nafi ya ce wa illa faqad adafa minhu ma adal to in ba haka ba to abin da ya yantu daga cikin sa ya yantu ko eh. iyakacin kudin da ya bayar ya yantu na bangaren sauran abin da ya rage yana nan a matsayin bawa ga iyayen gidansa qala ayyub eh a adri ashay'un na fiun am aw shay'un fil hadith E, sai ayyuba yake cewa ban sani ba shin wannan abu wani abu ne wanda nafi'u ya faɗa ko kuma wani abu ne wanda yake ya shafi maganar manzo hadisi ne kenan yana nufin wannan shi na ganin kila kila ne an gane shin wannan abu ne wanda nafi'u ya faɗa ya zama fahimtar shi ne wannan ko maganar manzo ne wanda yake magana nan yana magana kan wa illa milhu ma a taƙa shi yana da fahimtar cewa wannan idraji ne A gane ayyuba yake faɗin wannan cewa yana ganin cewa kamar wannan idraji ne ba wai ainihin maganar manzo ne sallallahu alaihi wasallam yana cikin shakka akan shi na'am حدثنا أحمد بن مكدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة lalle ya kasance yana yin fatawa game da bawa ko baiwa ya baina shuraka wanda bawan nan ya kasance tsakanin abokan tarayya wa yu'tiqu ahaduhum nasibahu min sai ɗaya daga cikin su ya ɗanta bangaren shi daga bawa din ya yana cewa qad wajaba alayhi itquhu kulli a lokacin nan in ya yanta raban shi yana cewa to ya wajaba a gare shi ya yin bawon dukkan shi gaba daya idza kana lil ladhi ahdaka min al mali ma yablughu yuqawwamu min malihi qimat al adl in ya kasance wanda ya yanci yana da dukiya ma ya yuqawwamu yuqawwamu min malihi in ya zama to yana da abin da zai isa to sai a kimanta daga cikin dukiyansa qimat al adl kima na adalci wa yudfa'u ila shuraka an uhun sai a miƙa zuwa ga abokan tarayya kasansu. su wa kalla sabilin motik wato sai a kyale hanyar wannan bawa din bara sai a saki bawan ya tafi abin shi ya yantu ta zalik kabin umar an biyu, sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan umar yana ba da labarin wannan daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam hmm. Wani lay gwamna gwamnan zaidin gwamna ishaq والجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا نعم. باب إذا أتت نعم نعم إيه. baka da shi kenan inda kana da kudin da na kayi ajiya wanda kudi ne rara ne wanda za ka iya ba da kyauta ga wani wannan na'am alaikum salam eh sun fiye don ta yi musu aiki ba a ba magana ke ban jiwa za a yi suka gani da saduwa da ita suna tsawon ya zama abin nan kenan mm, ya zama dabbanci kenan ce mutane biyu ko suna saduwa da mace ɗaya na kini sai dai sun fiye ta ne kawai baiwa ce ta aiki kawai da eh, ko sun gaje ta na'am babun idan ataka nasiban fi abdin babi idan ya yanta kaso na ainihin bawa walaysa lahu mal amma sai ya zama to ba shi da dukiya tusiyal abdu ghayra mashquqin alayhi wato sai a sanya wannan bawa yayi aiki amma kuma kada a takura mishi ala nahwil kitaba wato zai yi aiki irin aikin nan na daura fansa kasan idan an daura wa bawa fansa ko idan ka daura wa bawa fansa to za a ce ya ringa dan biyan kuɗi yana biyan kuɗi za ce nan da shekara biya kuɗi nan da shekara tara duk shekara ka kawo dubu ɗari duk shekara dubu ɗari an gane ko nan da shekara tara ka yanci wannan shi ne kitaba to shi ma bawa wato idan mutum ya yanta ɓangaren shi na bawa sai ya zamanto ba shi da kuɗin da zai ƙara ka yancin shi ne aka ce to a sa bawan ya yi aikin wahala a sa bawan zai yi aiki ya yi kwadago hmm. amma aikin kada a takura mishi kun fahimci wannan <coughs> to kaga wannan magana ya dan so ya karo da wancan magana na baya wancan magana na baya mai nuna idan mutum na da kuɗin da zai yanta bawan ya yanta in ba shi da fi ba faɗar a taɗa min huma a taƙa haƙiƙa abin da ya yantu daga gare shi ya yantu kawai ko sauran ba yana nan a matsayin shi na bawa amma wannan sai aka ce a'a idan ba shi da abin da zai yanta bawan to istus iya ko ustus iya iya a sanya bawan aiki a gane ko a sanya bawan aiki gaira mashkokin alai kada takura wa bawan amma an gane babu karo hmm ai babu karo mai shi wancan me za a yi abin da ya yanci daga gare shi ya yantu shi ya zama to sauran abin da ya rage shi bawa ne na sauran ko eh, amma shi wannan ba shi wannan bawan zai ce ku ba ni dama in je in yi aiki in dai aiki a hankali a hankali in biya in gentu kamar yadda kake za a taɓa kwanakin uku eh. kwana ɗaya yana turi kashi ɗaya hmm. ba ni ne zai samu na yanki ba hmm. na'am حدثنا حدثنا احمد بن ابي رجاء حدثنا يحيى بن ادم حدثنا جرير بن حازم سمعت قتادة قال حدثني نضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara mishi ya ce qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ataqa shaqisan min abdin duk wanda ya yanta wani bangare na bawa an gari man ataqa shaqisan min abdin eh. duk wanda ya yanta wani bangare na bawa na sai ce haddasa musaddad حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abi wuraira Allah ya ƙara mishi yadda cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a daga nasiban aw shaqisan fi mamlukin duk wanda ya yanta wani rabu ko wani bangare na bawa فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال شيء كان باوا a gare shi daga cikin dukiyarsa ne daga cikin dukiyarsa zai fanshi bawa din in kana lahu malu in har yana da dukiya din wa illa quwima alai in ko ba haka ba in har ba shi da dukiya sai a kimanta mai shi fa tusqiya bihi ghayr mashkukin alai sai a sa bawa ya je yayi aiki amma ba za a takura wa bawan ba an gane ko hmm. za a sa shi ya je yana dan aiki yana samu kuɗi yana aiki yana samu kuɗi har ya zamanto ya tara kuɗin da zai yanta kanshi da shi an gane ku na'am ya ba'ahu hajjaj ibn hajjaj wa aban wa musa ibn khalaf an qatada iktasarahu shuba eh wannan hadisi ya hada wannan kai wani eh wannan hadisin ya hada dukkan can na'am ya hada da wannan na ta kamin ma da wannan eh. shi wannan kaga wannan hadisin ya nuna za a sa bawon yayi aiki ne to wannan wa'illa istus iya din nan a gane za a sa shi aiki fastus iya bihi gaira mashkokin alai to wasu na ganin cewa wannan magana idraji ne shi wannan fastus iya bihi gaira mashkokin alai din nan a gane ku akwai da yawa masu ganin idraji ne amma bukhari da muslim da wasu malamai irin su ibn da kikil Hit suna ganin cewa wannan magana ne kai tsaye na manzo sallallahu alaihi wasallam fastus iya din nan an gari sun rinjayar da shi akan wannan so da a matsala ne wanda malamai sun kai ruwa rana sosai suna ganin ai wannan magana istus iya ba magana manzo ba ne magana ne na wani idraji ne an gari amma ibn hajar bayan ya gama bincike gaba daya sai ibn hajar ya samu nutsuwa cewa magana ne na manzo sallallahu alaihi wasallam an gane to karkashin wannan kenan wancan bawan da aka ce faƙar a taƙa min huma a taƙa hakika abin da ya yantu gare shi ya yantu sauran yana matsayin shi na bawa an gane ku yana matsayin shi na bawa kaga kwana ɗaya yana matsayin in an an raba kwanakin kwana ɗaya yana matsayin sa na mai yanci wasu kwanakin yana bawa to lokacin da yake da yanci zai je ta neman abinci yana neman kuɗi wanda zai yanta kanshi da shi an gane wani go wato zai zama to kenan hadisin bai karo ba za a bashi dama lokacin da yake a matsayin shi na ɗa ya je ya nemo abincin da zai yanta kanshi da shi lokacin da yake bawa kuma ya yi ta aiki ga iyayen gidansa an gane ku to malamai sun yi kokari dai wajen jamfi tsakanin hadisin dai a takaice dai hadisin babu karo a kai shi duka gaba ɗaya hadisan sun inganta insha Allah an gane ba ba ne eh na'am babu al-qada'i wa nisyan fil ataka wa talaq babu kuskure da kuma mantuwa a wajen yanci da kuma saki wani hauzi da makamancinsa wala ataqata illa li wajhillahi kuma idan mutum zai yanci in har yana so ya samu lada ya yi shi ne domin fuska na Allah subhanahu wataala ya shi dan Allah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce li kulli imrin ma nawa wato kowane mutum abin da ya niyya ne yake samu kowa an gane ai inna mal a'malu bin niyyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa lalle dukan ayyuka suna tabbata ne da niyya Wa lalle kowane mutum abin da ya niyya ne yake samu wala niyyatu lin nasi wal mukhli wato babu niyya ga wanda ya manta ko wanda ya kuskure idan mutum ya manta ba a cewa yayi niyya haka nan wanda ya yi kuskure ba a cewa yayi niyya saboda a cikin wannan hali wanda ya manta shi ba mukallaf bane shi hakanan wanda ya kuskure shi ma ba a sa shi daga cikin mukallaf an gane ku na'am haddathana al-humayd humaydi hmm. haddathana sufyan haddathana nisar an qatada an zurara ibn awfa hmm. an abi radiyallahu anhu qala na'am qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tajawaza li an ummati ma wasu su duro ha lalle Allah ta'ala ya ƙetare min ga al'ummata ma wasu su bihi abin abinda gane cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya ƙetare ma al'umma ta ma yi su suduruha abinda kirjinta wasu wasi a gare ta malam ta'amal aw takallam matakar ba ta yi aiki da shi ba ko kuma ta yi magana da shi ɗayan biyu in har ta yi aiki da shi ko kuma ta yi magana da shi ba a yafe mata ba amma in har ta bar abin da ya a cikin wasu wasi na zuciya an gane bai riga ya zamanto mai ba bai zamanto azumi ba ya tsaya kan hawadirul qulub ko ya tsaya kan humu abin da yake hammu ne to Allah subhanahu wata'ala wato ya yafi amma da zaran ya riga ya zamanto azumi, mutum ya riga ya yanke hukunci a gare shi to a nan wajen Allah ta'ala bai yafe ba da yake nufi a nan wajen abin da ake nufi a nan wajen idan wani abu ya shiga cikin zuciyar mutum sai ya zama to kamar wasuwasi abin bai tabbata ba abin ya dan shigo zuciyarsa sai ya kore shi to wannan mutumin Allah ya yafe shi amma idan abu ya shigo cikin zuciyar mutum sai abin ya tabbata har ya zama to mutum ya yi aiki da wannan abu a nan wajen ba a yafe mishi ba an gane ya yi zunubi kun ga hadisi ya zo ya bambanta mana cewa man hamma bi sayyi'atin falam ya ha? katabahu Allah katabahu Allah min katabahu Allah ko katabahu Allah lahu hasanahu duk mutumin da yayi niyyar ya aikata mummunan abu bai aikata ba hamma to Allah zai rubuta mai hasanatan kamila yayi niyyar ya aikata mummunan aiki bai yi ba saboda kasancewa hannu ne shi kawai abin ya shiga zuciyarsa bai tabbata ba to Allah zai ba shi lada me yasa Allah zai ba shi lada saboda yayi kokari wajen yaki da shedan har ya zama to shedan bai samu nasara kan shi ba an gane ko shedan ya so ya cusa mai wannan abin cikin zuciya sai ya zama to shedan bai samu nasara ba sai ya kora wannan abin daga cikin zuciyar shi a nan wajen ya samu lada an gane ko to amma in ya zama to shedan da ya tura mai abu a cikin zuciya sai abu ya tabbata a cikin zuciyar har ya zama to shi din nan ya ya wato ya tabbatar da wannan abu har ya je yana so ya aikata misali kamar shedan ya tura mai sha'awan zina sai yana sha'awan yayin zina sai ya zama to yana ta yawo gidan karuwai daga ya je nan sai a ce ai karuwan sun tashi ya koma can wajen a ce sun tashi to da ya gama yawo gaba daya sai cije ya sai cije yasa sai je ya kwanta ya kwanta yana kan farkin wannan abu ya fakin cikin da bai samu yayin zina ba kaga wannan kaga ai bai samu ya aikata ba ko amma kuma yaya bai samu ya aikata ba ya riga shedan ya riga ya samu galaba akan shi har abin ya tabbata a cikin zuciyarsa yana sha'awar yayi to irin wannan ya zama su azu a nan wajen ya yi zini suna da wannan ko duk da bai yi zinan ba amma kuma da zai samu daman yin zinan ba da ya yi shi ne daidai da wannan hadisin cewa wannan hadisin da ake cewa a wannan innahu kana harisan ala qatl sahibi idan taqal muslimani ne ba idan musulmai biyu suka gwamza da takubbansu falƙatil wal maqtul fi nar da mai kisa da wanda aka kashe suna cikin wuta gaba daya ila ya rasulullah kace ya rasulullah hadha al qatil wannan fa shine mai kisa an san mai kisa an san laifinsa yayi kisan kai to fa ma ba Makasul. menene laifin wanda aka kashe shi ya kashe shi ne fa. an ce kuma da shi mai kisan da wanda aka kashe suna cikin wuta to me ya laifin wanda aka kashe sai annabi ya ce innahu kana harisan ala qatl sahibi lalle shi ya kasance yana kwadayin ya kashe wa dan uwansa kaga inda yayin zunubin kenan ba zunubin shi shi ma yana kwadayin kashewa da ya samu dama da ya kashe kawai an fi karfin shi ne sai ya zama to an kashe shi a wajen kaga ya yi zunubi shi ne hadisin ke cewa inna Allah tajawaza li an ummati ma waswasa bihi sudura lalle Allah ya ketare min ga al'ummata abinda kirjinta yayi waswasi akan shi kenan abin bai tabbata ba kirjin na ta waswasi malam ta amal aw ta takallam matukar ba ta yi aiki da shi ba ko kuma ba ta yi magana da shi ba to me za mu ce kan ayan nan innal ladzina yuhibbuna an tashi al-fahisha fil ladzina amanu lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah lalle wannan wanda yake so alfasha ya yadu ga wanda suka yi imani yana da azaba mai radadi duniya da lahira kaga wannan abin na shin ina ne zuciya yana so alfasha ya yadu amma ba za ka ce lahum azabun alimun suna da azaba mai radadi a cikin duniya da lahira wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun to wajen me yasa ya zama to yana da azaba mai radadi eh abin ya riga ya zama to mai ya riga ya zama to azumi abin ya riga ya kullu a cikin zuciyarsa to wannan kullu wanda ya yi a cikin zuciyarsa shi ne ya sanya hayyar zunubi da har ya zama to yana da azaba mai radadi duniya da lahira an gane wannan ku yawwa na'am حدثنا محمد بن كثير عن سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace daga manzo sallallahu alaihi ya ce al'amalu bin niyyati wa limri'in manawa wato ayyuka suna tare da niyya ne sannan ko mutum abin da ya niyya yake da shi eh to wannan wani irin niyya abinda mutum ya yi niyya shi yake samu wani irin niyya hannu ne ko azumi abinda mutum ya riga ya kulla a zuciyar shi ya tabbata ba abinda yake wasu wasi a gare shi ba ko idan abu ya riga ya kullu a cikin zuciyar mutum to shi kenan mutum zai samu lada a gare shi an gane ko wani mure manawa mutum yana da abinda ya yi niyya a gare shi wa man kana hijratu ila Allah Eh, yanzu yanzu za mu ce kan ayan nan walaƙar Hamad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi hmm? walaqad hamad bihi wa hamma biha hakika ta himmatu gare shi shi ma ya himmatu gare ta da ba dan sun ga ainihin hujja na ubangijinsu ba eh da yake nufi da walaqad hamad bihi wa hamma biha shin annabi lu ya annabi yusuf ya ya himmatu da ita eh kuma yake dabi wala kar hammad bi kaga shi ita naka ba a ce laula an ra'at burhana rabbi ba amma shi za ka ce laula an ra'a burhana rabbi ko shi annabi annabi Yusuf ya ya himmatu a matsayin shi na ɗana namiji mutum ɗin ɗana namiji ne in ya gama kyakkyawa sai wani abu ya shiga zuciyar shi goya ne amma kuma ƙarfin imani sai ya yaƙi shaidan sai ya kore wannan abin. a nan ne mutum ke samun lada amma an ce wani gaba ɗaya bai sha'awar mata ba abin yabo ne ba ai shi kwata kwata duk sanda ya gama ce bai ma damuwa zuciyar bai ma kaiwa gare ta to babu wani yabo a gare shi yabo ga mutum shine ya gama mace kuma ya yi sha'awarta amma ya yi kokari ya ture saboda ya san babu kyau saboda dalili Allah ya ce zuyina linnas hubbu shahawati minan nisa wal bani wal qanatir al muqaddara min al zahabi wal ko an kawata wa mutum ma ce zuyina an kawata wa mutum son sha'awar mace A tun da an kawata mai santa kenan yana tsananin santa kuma jona saboda haka idan ya gama mace sai tsoron Allah da kuma gudun zunubi ya sanya duk da ya yi sha'awarsa sai ya kora wannan abin a zuciyarsa ba don baya so ba saboda Allah da ya hana kun gano wannan ko to ne ma'ana walaqar hammad bihi wa hamma biha wato ta himmatu da shi amma ita ba a ce ta ga hujja na ubangijinsa ba shi ya ga hujja na ubangijinsa bi ma'ana ya wato tsoron Allah ya kama shi ya tuna da lahira da azaban Allah to da wannan da ya tuna sai ya kautar da wannan abu daga zuciyarsa kuma ji wannan ko shi yasa wasu cewa cewa da aka yi annabi Isa alaihi salam wa hasuran nan aka ce annabi isa hasur ne shi ai kwata-kwata baya sha'awar mata aka ce zagin shi ne wannan kai in an ce kwata-kwata mutum baya sha'awar mace to an zage shi ya nuna kenan shi ba shi da sha'awa ba namiji bane shi kuma rashin yin zinan shi sai da lada amma mutumin da yake da sha'awa sai ya rinjayi shedan sai ya yin zina ya yin laifi saboda tsoron Allah shi yake da lada Anan ya yi kiran mutum mukallaf amma mutumin da ba shi da sha'awa to dama ne? Eh? ba shi da iko in dai mutum ya zan ba shi da iko to ba maganar lada da yake da shi an fahimci zana ko da haka al'amalu bin niyya wal imri'in manawa ayyuka sun tabbata da niyya sannan kuma shi mutum abin da ya niyya yake samu faman hijira hijratu ila Allah su ne to duk wanda ya kasance hijiransa zuwa ga Allah ne da manzansa ai fa man kana hijratu ila marzatillahi wa rasuli duk wanda ya kasance hijranta zuwa ga neman yardan Allah da manzansa fa ila Allah wa rasuli to hijiran yana nan ila marzatillahi wa rasuli yana nan zuwa ga neman yardan Allah da manzansa da yake yi din nan wa man kana hijratu li dunya yusibuha to wanda ya kasance hijiransa saboda duniya ne dan ya samu duniya yasa ya hijira a wai mura'atin ya tazawwaju ha ko kuma mace ce yake so ya aura shi yasa ya hijira hijiratu ila ma hajara ilai to sakamakon hijiransa yana nan zuwa ga abin da ya hijira saboda shi an gane wannan ko sakamakon hijiran yana nan zuwa ga abin da ya hijira saboda shi kenan anan wajen ana bukata idan mutum zai yanta bawa ya yanta bawa saboda neman yardan Allah da manzansa kada ya yanta bawa saboda riya ko abin da ya kama da wannan Allah shi taimake mu eh sai mu tsaya na ku dangane da neman taimako da ake na ranar alamis lallai abu ya yi sosai eh, kusan littafi ba wa kusan littafi sai an su mai an zuba a janareto wani lokacin janareton ma zai fuskanci wasu matsaloli kuma a yi gyara misali amma neman taimakon gaskiya ya kasa ya kamata mutane ya kara ganewa yau an zagaya dubu ɗaya da naira casa'in aka samu yanzu man laura a biya mutane ko da aka lalle ya kamata kowa ya kokari ya dage wurin ba da fitabi da ta da ake badawa in an tara su mai ake biya ba wani ma abu da ake yanzu illa mai kurin na da nabi saboda yanzu in ba ta baya aiki gaba ki daya ana ɗauke wutar kurin ya riga ya ɗauke saboda haka lalle kowa ya kokari ya nisan yadda za a ba da gudunmuwa yadda ya kamata lalle abin ya yi ƙasa sosai dan yanzu an kusa yanzu abin da ta samu dubu ɗaya da wani abu yanzu idan za a ce mai tafi ne zuwa za a iya idan wannan ya tsari misali saboda haka abin da ya akwai zuba da Allah ya kokari kowa ya kokari ya dinga bada wa yanda ya kamata an ba da yanda ya kamata shi zai bada dama a samu a koyi bayyana yanda ya kamata wannan shi ne a ga wani bawan Allah ne yana magana cewa assalamu alaikum Allah ya taimaki malam duniya da lahira malam mutumin da ya ce duk ran da ya ƙara zuwa gidan giya ya yi alwashin azumi uku malam mutumin da ya ce duk ran da ya ƙara zuwa gidan giya ya yi alwashin azumi uku sai ya ƙara zuwa shin yaya matsayin alwashin a shari'a aikin da ya riga ya alwashi cewa in ya ƙara zuwa sai ya azumi uku nan to wannan azumi uku nan ana nan ana bin shi sai ya cika wannan alwashin idan ya ƙara zuwa azumi uku yana kan shi duk sanda ya ƙara zuwa dai akwai azun zuma da yawa kan shi zai sai haka malam sa wa yaro suna a masallaci shin bid'a ne ko yaya yaya to gaskiya dai bai daga cikin wani ainihin aikin magabata a cikin za a samu yaro suna sai an kawo shi masallaci gaskiya babu inda aka aka rubuta wannan mafi alkhairi mutum ya nisance shi don gudun fadawa cikin bidiya da shi malam daura aure a masallaci shin sunna ne ko yaya So, babu inda aka ce dai daura aure sai masallaci ana iya daura aure a ko ina ana iya daura aure a gida ana iya daura aure a ainihin masallaci ana jin da aka daura amma babu wani hadisi wanda ya ce wai sunna ne a daura aure a masallaci an gane ko hadisin da ya zo cewa wato a sanar da dauran aure waje aluhu fil masajid hadisi ne da if jiddan cewa ku sanya dauran aure a masallaci bai inganta ba wannan hadisi an gane sai dai wasu na cewa dauran aure a masallaci ana samun sauki makada ba sa zuwa sannan kuma bid'a ba ta samun dama ta wala a lokacin a masallaci ga masu kaɗe-kaɗe da raye-raye sun suka ji labarin tsauran aure a masallaci ne za su ga ba maganan sun sa a wannan rana abincin da ya ke nan. amma idan ɗaurin aure a gida ne za ka ga suna farin ciki yadda aka yi sai sun yi wani kiɗa domin su samu wani abin duniya Allah shi kiyaye eh ta ce assalamu alaikum Allah tsara mara lafiya ni ce na sha azumi a cikin ramadana na sha azumi a ramadana bayan wucewar ramadana kuma ta ce tana shan wahala tana shan wahala wajen ramawa saboda kuma yaron ta bai samu ta sha abinci tana sharwa ke za ta yi akwai kuma yin shirwa za ta yi akwai kuma a cikin ramadana da wajen ramadana wata wata Allah tana cewa ah, ta sha azumin ramadana ko saboda haihuwa ko ta sha saboda haihuwa to bayan ramadan za ta rama to sai ta ga cewa wato in tana yin azumin wato nono baya fitowa wato nono baya fitowa da za ta shayar da yaro to ga yaron bai samun isasshen abinci da zai ci yanzu ya za a yi shin yaya za a yi da wannan al'amari to yadda dai shari'a ta tsara shi ne in dai mutum ya ga in ta ga akwai wannan mushakka din an ba ta dama ta ringa ciyarwa an gane kowane rana ta ba da mudunnabi kowane rana mudunnabi ranar da za ta ainihin rama wannan azumin inda azumin ya zamba zai yi ba daga babu wani bambanci tsakanin na ramadan da kuma wajen ramadan da ɗaya ne abin da ya shafi ciyarwa insha Allah eh. na'am na'am ba su ai eh, wannan dan abu sai kayan ba dole bane wa salam eh fitar zai zuwa kuma ya ga irin mutanen da aka tsare saboda gida ana bin su bashi ko ne wani abu wanda ya san cewa ba su da ƙarfin za su iya taimaka ma kansu to irin wannan ya je kurkuku ya biya wannan kuɗin ya musar da shi shi ma ana fatan ya samu ladan da yawa kan wannan abu Allah ya yarda سبحانك اللهم وبحمدك أشهد an لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك